أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى على محمد وآل محمد وها هنا مسائل سبع محقق رحمة الله a أنا زيكا kawo لي بدا بقوي wanda سكيد da alaƙa da ya ce al'ula matsalar farko la ya juzu ƙaulu amin Ba ya halatta mutum ya ce mai amin yaushe akir hamd a ƙarshen alhamdu bidiya ce kawai tana cikin bidiyo eh kwasan nan ma bidiya ce bayan mutum ya gama karanta alhamdu ya ce amin wannan me baya halatta ne samatu sai da ce ƙaula amin me isa ya ce hule su bi qur'an saboda amin ba ba ne? babu kalmar amin amin a cikin ƙura'ani gaba ke da wala zikirin wala du'a sannan ba zikiri ba ne ba kuma addu'a ba ne. sannan kuma ya ce me wa inna ma huwa ismun liddu'a suna ne kurin na addu'a la'annahu ismu fa'il saboda amin ismu fa'il ne a larabci me ma'anar ismu fa'il ismu fi'ilin kai wato ma'anarsa fi'ili ne amma kuma bai ɗauki alamomin fi'ili ga baki ɗaya ba ba wata alamar fi'ili ko madi ko mudari'i ko amur da za ta hau kansa amma kuma ma'anarsa mai ce fi'ili shi suke cewa ismu fi'il ma'anahu ma'anarsa istajib wato ka ce amin kana nufin Allah ya amsa maka istajib du'a shi sa aka gama addu'a duk kashin addu'a ake cewa me amin ma'anan Allah ya amsa istajib wa anil bakir alaihi salam sanar waya ta zo daga imam al-bakir alaihi salam yake cewa la taqulu iza farikta min qira'atika amin kada ku ce bayan kun gama karatun ku amin yana nufin karatun cikin alkur'ani ka gama karatun Fatiya, kada ka ci min kada ka ce amin kamar mace sai ya kawo dalilai biyu dalili na farko amin ba qur'ani bane ba zikiri bane ba kuma addu'a bane ba kenan duk abin da ba wannan uku ba kuma in yi cikin sallah me yana ba ta sallah sannan kuma yi istishari da me da wannan ruwayar ta imam al-bakir alaihi salam da haka baya halatta bayan mutum ya ce gairil makdubi alaihim waladdallin ya ce me amin balmu mu yana cikin mulati salat ma mutum ya mai da gangan <laughs> so in kai faɗa ta'ammud ta'ammud qaulu amin yana mai yana bata yana bata sallah wakila wasu malaman suka ce in ji muhaqqiq huwa makruhun makruhi ne ba wai hani ba ne ba na na hurma yace me yasa yace makaru ce a cikin fi misbahul ce yace walakin lam yatahaqqaq ƙa'ilu. sai dai wannan ƙaunar na cewa makaruhi ne ba a tabbatar da waye faɗa ba kaga tana da rauni kenan magana shi sama shi ma ce ƙila. makruh an ce makruh waye faɗa ba a ma samu tabbacin ƙa'il ɗin ba na haka ba mu wata madi bane ba na ga ga dukkanin maraju sun tafi akan hani da faɗan amin matsalar farko kenan matsala الثانية مسألة تبيو الموالاة fi القراءة شرط ha. Muwalati a cikin قراءة menene شرطي ne na ingancin sihatuha sihatul qira'a wato qira'a ba ta inganta sai da sharuɗa daga cikin sharuɗan inganci shine mai a sami muwalati tsakanin harufa da ayoyin ita alhamdulillah shine sai ya ce almuwalatu ma'ana ha mutaba'atul ayat shine biyin ayin ɗaya bayan ɗaya ayinta wal jimal da jumlolin da suke cikin mai, cikin sura ɗin ba da. daga alhamdu sai ar-rahmani sai maliki sai iyaka sai ihdina sai mai siratal lazina amta alaihim Gairul magdubi wannan tartibi din haka ake so ka kawo su ɗaya bayan ɗaya babu ta akere babu mai fasal babu ba da tazara shine muwalati. adamul fasal tsakanin wannan ayar da wannan ayar tsakanin wannan jimlar da wannan jimlar wajibi ne wannan eh Ya ya danganta jinkirin gashi zai kaci wai na fil muwalat amran abubuwan da suke kore muwalat yanzu a ce an rasa muwalatin shine mai al'amura biyu al'awwal na farko iza qara'a ha shay'an idan ka karanta tsakanin ita kira da tsakanin fatiha din shay'an wani abu kasiran me ake cewa me yawa bihaisu ta yanda bihai ati ittisaliya saliya wato alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu an ce an halatta mana me yin addu'a in an zo kan me ayar rahama sai kaza sai kai ta yin addu'a kai ta yin dogo Allahu har ya zama to yanzu orfi ba zai ce yanzu sanda za ka tsaya ka ce aka takmilin kaga ba samu me muwalati ba ka tsaya faɗan wata magana mai yawa ta yadda mai yanzu ya kore wannan ba za a ce akwai ittisali tsakanin kira'ar ka ta juz'in farko da wannan juz'in karshen ba in kai wannan ya ɓata sallah ya ɓata muwalati idan muwalati samu matsala menene kira'a bata inganta ba na farko kenan al'amari na biyu athani yace idza sakata bai na haka zalik haka na an ka tsaya ba wani abu yanzu ka faɗa ba hina siratal mustaqim kawai sai ka shiru kuma shirin ya tsawaita sannan ka ci gaba shi ma wannan jinkirin shiru din tsakanin wannan ayar da aya ta gaba shi ma ya me ya bata muwalati in muwalati ya ruguje karatu ya samu matsala in karatu ya samu matsala sallama ta sami ta samu matsala so ba mujarradin yin shiru bane shirin ya tsawaita amma alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanur rahim haka wato shiru ɗan kaɗan muta'araf wannan shi da iska amma ka tsawaita shirin shine zai wato urfi shi zai haddade wannan الموالاة في القراءة شرع في صحتها أي في صحة القراءة falau qara'a fi kilaliha na mutum zai karatu a ta cikin alhamdu din fi kilaliha fi kilalil alhamdu min gairiha ai min gairil hamd to ista'ana fal qira'a muhaqqiq rahmatullahi alaihi ce saki me ya saki karatu shine sai yace min gairi ai min alquran aw dhikr aw du'a si sir ya kawo shi a ammu shi min gairi hadin nan yayi karanta wani abu wanda yake ba qur'ani bane ba kuma zikiri bane ba addu'a bane wanda su suka halarci dama a karanta a ciki to shine zai sinani yace la gaira hadhihi salasa banda wannan wa'annan guda uku wa illa baɗar salat in ko mutum waɗin waɗannan ukun ne ya karanta sallah ta ɓaci sallah ta me sallah ta ɓaci in kana amdan idan da gangan ne bi mujarrad qira'ati shay'in min ghairi hadhihi salsal duk kana karanta wani abu ba ɗayan ukun nan ba kuma da gangan ba qur'ani ba ba zikiri ba ba addu'a ba muta'ammidan shikenan me sallah ta ɓaci na'am can guda uku su ne aka yi ta samuhin karanta su alaikum salam wa kazawa launawa kata'ul qira'a wa sakata da mutum zai niyyar kafai ya kudirce yanzu ya yanki sallar da ya yanki ya kudirce wannan niyyar kata'u din sai ya shiru tunda ya ne yanki sallah kaga bai kamata ya ci gaba da karatu ba sai ya shiru itimad da mi da niyyar kata'u da shi ma mi nafsul hukum yanzu ya sta'anifil ƙira'a shi sai ce wa kaza ayyani yani ƙira'a kira'a launawal qatawul kira'a wa sakat wa fi ya idu salat amma wani wata magana kuma aka ce me ya saki sallah me bambancin ya idu salat da kuma ista'anafal kira'a me kuncin farko da na biyu a na farko an ce mai ista na falkira nan kuma wani kawai suka ce idu salat malfark a na farko sallar shi na nan kawai karatun ne zai sake mhm. a na biyu duka sallar ya sake duka sallar zai sake a na farko zai faru tun daga mai a na biyu kaulin na biyu shi zai faru tun daga mai tun da takabiratul tilihira amma a na farko ya kira arkurin zai sake wacce ya karanta wani abu ba ɗayan ukun can ba kuma da gangan a ɗayan ukun can kai shine zai sake kurin kira'a ko ya yi niyyar katsa'i kuma ya yi shiru shine zai mai shine zai yi istinafin kira'a i'adatul kira'a amma nan i'adatul salat ne gaba da a maganin su amma law sakata fi kilalil kira'a la bi niyyatil qat'i amma to da mutum zai shiru can shirin shi saboda ya yi niyyar yanke sallar ne barin sallar amma nan kuma da zai yi shirin amma ba da niyyar katsa'i ba ba ba niyyar shi ne fita daga cikin sallan ba amma sai ya shiru auna wal qatau ko kuma ya yi niyyar yanke sallah din walam yaqta amma bai yanke ba ma, yace fi salati kurin ya gaba da sallar shi dama shirin da yayi ba da niyyar ba bane ba me zai kurin ya ci gaba sannan nabi kuma a'a bai niyyar kasa yi ɗan ba yi niyyar kasa yi ɗan amma bai bai kasa ɗin ba yi shiru shi ma sai ya ci me madafi salati shi gaba da sallar shi babu ishka tunda bai komai ba bai zo da wani abu sabo ba mujarradin yin shiru bai bata mai bai bata sallah e shi ne kai fitar in muka ce in ya fita ya yi tsawo wannan shirin shi kuma ya bata mai ya bata mawalati ba sukutar ɗauyi ba A Athalisa matsala ta uku, rawa ashabuna, malaman imamiya sun rawaito, anna adduha wa alam nashira, suratul duha da suratul nashar. Sura wahida, sura ce mai guda ɗaya. Wa fil wa li'ilafi, haka nan fil da kuma li'ilafi, alamtara kaifa da li'ilafi. An samu malaman a'immatu ahlul bait sun ce sura ne guda ɗaya ɗaya. fala yajuzu ifradu hima min sahibatiha fi kulle raka. da a kowace raka ba halatta mai ka su su biyu baya halatta a raka ɗaya ka karanta kuran ha ba ka hada da mai alam na shara ba ko ka karanta fil ba ka karanta da ilafi ba in ka karanta ɗaya sai ka karanta ɗaya saboda sun ɗauke su a matsayin mai sura guda ɗaya wala yaftakiru ila na bainahuma sannan kuma ba a barin basmalar take tsakaninsu tunda ka gama karanta alamta da fa tana fara da mi da bismillah ita mali ila tana fara da mi bismillah to har wannan bismillah take tsakanin wannan surar farko sai ka kawo ta ba za ka ce tunda ayi wasal za ka yi ba ka cire bismillah me yasa saboda bismillah saboda juz'i ce na kowace sura binan ala hazal qaul in ka cire take nan ka karanta sura sura ta bi ita bata me bata cika ba amma wannan ruwa ruwayar ta wanda ya ce yan shi'a sun ce ba za ta sa yan sunna su yi iskali ga yan shi'a ba su ce kenan sun yadda ƙwarani an yi taharibin shi inda har me tarihi a cikin wannan to ai sura biyu ce su kuma mm. sun ce sura ɗaya ce eh, to ai cewan sura biyu ce wannan ba tarihi bane ba wannan ba tarihi bane ba ziyada bace ba ba kare babu me babu rage mm. tartibi ne yanzu wacce sura ta fara sauka a alkur'ani ikra ya ce alkur'anin musulmi farko wani ya zama ta harifi, don ka kaddamar da wani abu ka akarar da wani abu wannan ba a ce mishi mai ba a ce mishi ta harifi. harifi shi ne ƙari a cikin harafin surar ko aya ko kuma rage a cikin harafin surar ko aya duk da shi akwai saɓani, hatta a ƙarin akwai inda ake ƙara wata harafi a sabanin ruwayoyi wannan harafin zai karanta da ta wannan harafin zai karanta da ya kaga harafin ba me ba ɗaya bane ba amma malamai sun yi da wannan ba ta harifi bane ba ikhtilafil qira'a ne qira'o'i to shi tartibin surori hmm. ai an ce a wani qur'an tawfiqi ne waye fada idan tawfiqi ne kenan su abubakar su usman da suka yi wannan musafin sun yi me sun yi bid'a wannan wannan ƙwararren da mu wanda muke karanta hmm. aƙidar shi'a taufiki wannan tartibin tartibin annabi ne annabi yake cewa wannan qur'ani ke hannun musulmi eh. la la la wani malamin shi aka ji haka to ai sun ce a ulumin qur'an muka hmm. cewa cewa tartibin wannan wani da ke hannun musulmi haka annabi ya shirya shi aka kawo dalilai cewa idan ya zama na ba ba ne, to zai zama na wasu sun sanyo ra'ayyukansu ba mana magana hashi wannan ƙwararren da aka usman ya ya jera to asali akwai wanda annabi shi duk idan aya ta sako hmm. yake cewa wanda ke hannun imam ali yawwa eh ne irin shi ne yake hannun shi wancan ai wanda ake cewa wanda yake hannun imam ali shi tafsirai ne amma tartibin hmm. an ce iri ɗaya ne waye ya ce ai so nake ji wane ne fara ni a cikin to wanda wannan babu iskal babu mai kwanton cewa manzon Allah mu haƙi da muke ya saba da ra'ayin sunna cewa manzon Allah tun yana da rai dama mai Qur'ani an rubuta shi amma ba wa an tajmi'in shi ba tajmi'i bayan wafatin manzon Allah ne amirul mu'minin ne yi wannan aikin sai dai itiqadin mu shine dama kafin ya bar duniyar manzon Allah ya gaya mishi ya zai ba wai ijtihadi ba amirul mu'minin kuma sun kawo wani kasa'is na tadwin alqur'anin karim fi zaman nabi eh kamar me kamar sun kawo wasu ka'idoji akan shi tadwin alqur'an karim din a zamanin annabi aka yi shi rubuta shi akwai yawanci tsakanin rubuta alkur'ani da kuma hada shi tadwin shine rubuta shi wannan ba mai kokonto manzo Allah wa duniya ba kowace aya sai da ya faɗa da imla'in shi shi kuma imam Ali da khaddin eh. eh, wannan tadwini ne eh. sai da manzo Allah ya faɗa cewa aya kaza rubuta ta wuri kaza tadwini daban kuma tajmi'i daban da aka gama rubuta su wannan tartibin cewa yanzu bakar ce za ta fara zuwa sannan sai alhamdu haka manzan Allah ya an gaga ne iskalin so ishtihari ne na me suka ce a sa wannan anan a sa wannan sura ta fara zuwa sannan wannan wani lokacin mai kiya wani lokacin madaniya wani sura maka same ta ta haɗa mai manki da madani ala kulli hal eh, wannan eh, so da wani zai ce wannan taharifi ne ba zai zama taharifi saboda itiqadi ne ba wani ba abin da ka kara kurin cewa kai a hada sura kaza da sura kaza sannan kuma matsala ce ki lafiya. ko a shi'ancin matsala ce da ana da sabani wato ijtihadi ne na malamai haka su haka suka bada saboda wasu qara'in na ruwayi da suka dogara da su amma don mutum ya ce a aƙidin shi a fikin shi alam shara da wadduha a matsayin sura guda suke kuma fa a mahallin sallah ake zance a mahallin sallah amma kaje duk littattafan qur'anan yan shi'a ka samu a cikin sura mustaqilla ce mai zaman kanta wato in aka ce adadin surori nawa ne ba za a ci 112 ba saboda nan an haɗa biyu 112 nawa ne 114 dari da sha hudu kuma ba za su samu sai in suratul ah, alam na shara daban ce wadduha ita ma daban ce amma a ina matsala take a wurin karatun sallah in har za karanta su sun fahimci dole ka hada su eh suna da adilla dole ba da kara su faɗa ba shi yasa ce rawa ashabuna ba da zai ashabu su ta abu da ka wala yaftiqiru ila bai basmalati bainahuma alal azhar ka gani sabanin akwai kiran kilafu akwai wanda suke ganin ba sai an karanta da wannan bismillah ba me sai da ke cewa la yabti ila basmala huma fil misali laisa fil akbar aha ga sarku shirazi yana kawo Laisafil fil akbar tasrihun bi Hima sultan wahida duk ruwayoyin da ake da su ba wata ta sarraha cewa sura ce guda daya fahimta ce ta me ta su malamai amma cikin akhbar ruwaye da muke da su babu wacce ta mai ta sarraha ɓoro-ɓoro cewa sura ce guda ɗaya an gane Laisafil kuma ya ɗauko ne daga cikin almasalik ya ce Laisafil akhbar tasrihun fi kaunihima suratun wahida wa inna ma a tuhuma ma'an firraka'atil wahida wa inna ma fiha sai dai su wa'annan sunan guda biyu qira'atu a cikin qira'a qira'atu ma karanta su ma'an fi raka'atul wahida karanta su ne a haɗe a raka'a ɗaya eh, amma ba wai ana cewa kowace sura ce mai zaman kanta ba um, sura ce dunkulalliya guda ɗaya ana zancen karanta su a haɗe a raka'a guda ɗaya wato ruwayoyi suna nuna cewa in ka sashi karanta karatu a raka za ka karanta alam na shara to ka hada da me da wadduha ruwaye suna nuna cewa in ka tashi a sallah a raka daya za ka karanta alam ta da kaifa to ka hada da me da ilafi ruwaye abin da suka nuna kenan cewa a karanta su a haɗe a a guda ba sun sarraha cewa sura ce guda ɗaya ba ka gane bayani nan su dama ruwayoyi ba suna cewa sura ce guda ɗaya ba Ka ga wani shi mai zama amsa ga masu me eh. wanda zai iya ta harifi wa inna ma tuhuma ma an fi raka'atil wahida. sannan yace wa hiya amma min kaunihi ma wahida cewa a karanta su a tare ya zama a ammu kenan alaikum salam ya zama a ammu wato a karanta su ba don me ba don suna sura guda ba amma dai ana san me a karanta su a haɗe a haɗa su haɗa abu kuma baya nufin me baya nufin ya zama guda ɗaya tunda ko ba faɗa ba shin ya halatta akwai halacci mutlaki ka karanta surori biyar a raka guda ɗaya ko babu eh akwai halaccin haka shi'a da sunna ko babu bayan alhamdu ka karanta qul huwallahu ka karanta inna a ɗaina ka karanta inna anzalnahu ya halatta ko bai halatta ba mujarradin ka karanta su sai na sun zama me sun zama sura guda ɗaya na so irin wannan ne mun samu ruwayoyi da suka nuna cewa in za ka karanta wa'in surorin kana son wato ka karanta aksar min sura wahida a a guda ɗaya kuma ka zaɓi ɗaya daga cikin wannan to dole ka haɗa da ƴar uwanta lagayar ba da umarnin filharin cewa sun zama to su mami kowace sun zama sura an yi indimajin sun zama sura Ah, sun zama sura guda guda ɗaya ba me yake cewa wa inna ma fiha qira'atuhu ma fi tun wahida wahiyya amma min min hima, sura wahida ya zama tu a ammu kenan wato za ka iya a cewa ka karanta su su bi ba don suna sura ɗaya ba a amma min zalika wa ala haza samahati sai ci to akan wannan yadda aful qaul bi tarkil basmalati bainahuma kenan masu cewa za a iya barin bismillah ke tsakanin su yana da rauni domin ya zama tuke nan wacce sura bata me bata cika ba ya zama sura ɗaya kenan jai tsakanin barin eh, basmala da tsakanin surar guda biyu hmm. takan tankan yi kenan ka ce za ka cire bismillah da ke tsakaninsu ba eh. tsakanin alamun shara da wadda ka ce banda bismillah tsakiya hmm. ya halatta har wannan in zaka hada su to har bismillah zaka hada mm. eh nafsu shi za a karanta ƙulawar sau ko cira mai tana buƙatar bismillah ta so ta ita bismillah juz'in sura ce mu a da mu bismillah juz'i ce ta sura duk sura da ka karanta ba bismillah ta sura bata mewa, ba bata cika ba an na'am na'am in a sallah ne misali ka karanta bismillah farko Ah, wal huwa farko da bismillah sharan ko baka yi ba sallar ka ta ko bata yi ba ta so da ka riga ka samu cikakke sura guda daya wannan rashin karanta annabi da na uku ne ba zai cutar da mai ingancin sallar ka ba sabanin inda a ce guda ɗaya ce kurin ulwar lahu daya kake so kai kuma baka yi ta da fatiha ba da kai ta bismillah ba to anan ne sallah take da mai take da ishka jayyid mas'ala rabi'a in kafat fi mawdhi'il jihar aw aks in mutum ya yi ɓoye ya asirta yi ikifati a mawdhi'in jihar a wurin me a wurin bayyanarwa awil aks ko aka san haka wurin karatun wurin bayyanarwa ne shi kuma sai me sai ya asirta hmm. ko kuma aka sai wurin asirtawa ne sai me sai ya ɓoye misali a misal raka magarba sai je karatu mai ikifatan ko sallar insha kuma sai je karatu mai ikifatan kaga ya mai ya asirta a mahallin ba, ko aka san haka a sallar aso a sallar azhar sai je kuma ya jihar kaga wajen boyewa ne sai shi kuma ya je mai ya bayyana shine ce in khafat fi mawdi'il jihar au aks in ya ɓoye a wajen bayyanarwa ko aka san haka wato ya bayyana a mahallin boyewa jahilan au nasiyan lam ya'ud bisa jahilci ko bisa mantuwa to ba zai saki me sallah ba shi ya manta cewa sallar magariba zai sai ya me sai ya boye karatun ko shi ya manta sallar asar zai sai ya bayyana da me sai bayyana da karatun nasiyan babu komai ba zai saki sallah ba ko kuma sallar magariba ce sai me sai ya asirce ko sallar azhar sai ta me sai ta a bayyane jihar ko kuma ya jahilta shi bai san a sallar azhar karatun ta me ake ba a boye ake sai je bayyanar sai da ya gama sallah kace kai wace sallah kai ce azhar na gama yanzu yanzu nan amma kai karatun a fili to menene ba ba ba a fili ake wuce ai sallar azhar karatun ta ya jahilci hukuncin cewa sallar ikfati ko bil aksima to duk a halin ko jahilci ne sa shi ya samu matsala ko kuma mantuwa ya sani amma sai ya manta duka babu ishi me hukuncin shi in ka kuma risala amaliya kamar mu haƙƙi kurin ya kawo fatuwa mai faɗi hukunci me in ka kuma risa'il me hukuncin sa ya bayyana ko rana ma ajiye jahilin mu ɗauki nasi ko mu ɗauki jahilin makasir wanda yake gayar ma'azur me hukuncinsa ku manta? karon ba zai sake sallah ba shi kenan hukuncinsa? kalla kawai zai wannan eh, sujudis sahawi shi nake so rasail amaliya sun faɗa hmm. duk wani ƙari ko ragi za ka yi mai za ka yi sujudu sahawi in a mahallin bayyanawa wani yanzu ya yi tawaye ya tawaye mai ya yi ragi ya sujudu sahawi in bayyanawa waye a mahallin asata ya yi ƙari yana buƙatar min sujudu sahawi ba zai sake sallah ba amma yana da hukunci wanda shi mu haƙiƙa nan bai da ambace shi ba kurin ya ce lam ya ud ba zai sake sallah amma kurin shi kenan babu abin da zai la ka kuma rasail amaliyat sama shi maliki kamar shi ya kawo ba'di da kabli ne eh malikiya suna da kabalai da bai da mu ko muna da su sujud sahwi ne alkamisa matsala ta biyar yajzihi iwadan anil hamdi yana wadatar da shi yajzihi din nan damirin me hmm. kamar ya sunan shingen da ya eh, karanta wanda ya sunan shi a bayyanawa wanda yi la yajzihi yani sujadan da zai kuma yin qira'a yajzil qira'a iwadan anil hamdi kuma ga hamdu yani eh, eh, kamar Mm. yana wadatar da da karanta fatiha da abin da musulmi ba wannan dalilin abin shi ce kamata ya ce yana ai kamata ya zama tasbihat ya jizi an ilham <laughs> shi sa yana tambaye ka me yasa ce dalilin dalilin tasbihat ne kai kai na ka taba ganin wannan alarauci <laughs> ya jizihi ya jizil qari'a yajzi alƙari'u yana wadatarwa mai karatu iwadan an alhamdi a madadin karatun alhamdu me yake wadatar da shi isnata asharata tasbiha tasbiha isna ah, ashara wato ai mana magana ne akan alkira'a mai karatu idan zai zo zai karatu a madadin alhamdu zai iya wadatuwa da me da tasbihai an gane shine smart sai ce wajen an hamd ya ce fi raka'atayn al-akhiratayn a rakoyin biyun karshe ba alhamdun rakoyin biyun farko ba kar mutum ya samu ishtibahi rakoyin biyun karshe wanda muka ce dama mutum yana da me yana da zabi ko ya karanta alhamdu ko tasbihatul arba shi nan muhakkik shi ma yake faɗa yana wadatar mishi a madadin alhamdu isnata ashirata tasbiha tasbihi goma sha biyu suratu ha ga yanda surarsu take subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar thalasa in kai wannan sau shine ba ku goma sha biyu tunda guda hudu ne in kai mai ta sau ya zama nawa ya zama sha biyu ne isna ta ashara din kamar cikin raka na biyu kenan ko raka a sallar rukunin biyun karshe na hmm. kowace sallah banda da kuma raka a karshe ta magarba ita ma asas ba da ma'aikata a biyu ce raka'a biyun ƙarshe na isha da biyun ƙarshe na azhar da biyun ƙarshe na la'asar da ɗayan ƙarshe ta magarba kana da zaɓi ko alhamdu ko kuma me ko tasbihatul arba wayan tasbihatul arba din mu ya ce za ka karanta su guda goma sha biyu in ka yi sau uku wakila wasu malaman kuma suka ce ya jizihi ashira guda goma ya wadatar da shi wa fi ruwayatin tis'a a wata ruwaye kuma aka ce guda tara wa fi ukura arba a wata riwaya kuma aka ce guda hudu amma mu ya ce wal amalu bil awwal ahwal aiki da na farko wato isna ashara isna ta ashara shine ihtiyadi wato ga ruwayi ne daban da wannan su ce tara wannan su ce eh, goma wannan su ce hudu ya ce amma ihtiya shine wancan goma sha biyu din samati sai ya ce yajzi ashira to wanda suka ce goma ta yaya kenan za a samu guda goma yace bi da takbir anil awwaliyain ulayin wato rakawoyin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar ba ɗaya ba kenan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar biyu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar in kai sai uku shine ka samu isnata ashara to lai ka samu guda goma takbiran biyun farko sai ka cire shi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a na ƙarshe shi ne za zaka faɗi min? Allahu akbar ka cire takbiran na biyun farko an gane sosai Shi ne bi iskaɗi takbir anil uliyin wa isbatihi fil akira da kuma tabbatar da kabar a na ƙarshe na uku wa tis'a to su kuma wayanda suka ce tarafa su kuma bai haɗe takbir anil jami duka guda uku ba za ka kabbara ba subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa babu kabbara su a nasu shi za su zama to kai guda nawa guda tara sai dan kuma kai guda tara yanzu ka tashi daga me in guda tara ka tashi daga me ka tashi daga tasbihatul arba eh, eh, eh. ya zama tasbihatu salafa wal arba su ko masu hudu fa bi an yati bi tasbihatil kubra marra wahida su ko kurin guda za kai subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar shikenan shine ka samu guda nawa guda hudu wannan tasbihatul zahra daban a cikin sallah hmm. da wani unwani misali subhanallahi walhamdulillah shine muke zance ba ta zahara ake ce mishi ba yanzu ana yin shi ne a madadin me a madadin alhamdu in ba za ka karanta alhamdu ba shine za ka yi wannan tasbihin ba ta zahara sun yi kama ne amma ba a ce mai ta zahara suna ce mai tasbihatu arba in ka ce mai ta zahara yanzu masu tasbihai uku kuma za ka yi da su subhanallah walhamdulillah su sun cire Allahu akbar din ma wanda kuma shi a zahara shine me shine na farko amma su sun cire shi ma gaba da su ba ci mai tasbihatul arba in zaka yi shi ne a madadin a tasbihatu zahara in zaka yi shi a cikin sallah a wajen sallah ne ke tasbihatu zahara salamu alaihi alaiha eh, wal arba bi an bi tasbihatul kubra marra wahida tasbihatul kubra shine wancan guda hudun guda ba gaba daya as-sadisa matsala ta shida man qara'a sura suratun min al-azaim fi nawafil wanda a cikin sallar nafila ya karanta daga cikin surori azaimai surorin da ake da sujada ta wajibi a cikinta to yajibu an yasjuda wajibi ne yi wannan sujjar fi maudu sujud a mahallin da ake yin ta tun sallar nafila yake yana zuwa kan ayar sujada din dole ne mai wajibi ne ya je wannan sujada din wa kaza in a gairuhu wa huwa yastami'u haka nan idan ghayruhu gairu man gairu musal da wani zai wani shi saurara ya istima'i ya wa kaza in qara'a ghayruhu wa huwa yastami'u me yasa bai ce wa huwa yasma'u ba

yana ji yana ji me mun shi da kuma aliyun stami ul'azan an ji yadda shi kuma <laughs> kun manta eh. istima ba ku yi asarfu ba eh, istima ala waziri yani takalluf iftita eh, iftial iftial yani ɗalabus sam eh, eh, duk sanda ta ta zo eh, a cikin wannan sigar istifta mm. istikbar mm. istizhar mm. istiklal dalabun wannan abin ne an gane istima ɗalabus sam shi ne ya so ya ji wannan kuma ya ji ne ba tare da niyyar ji ba misali yanzu wannan ba magana kenan ba sai yin haka ina da niyyar ji me yake cewa yanzu ya zama to me istima amma yanzu muna nan karatunmu ba ruwanmu da shi amma yana magana me nasma muna jin shi amma ni mu dan mu ji shi ne la ba mu muke neman mu ji ba amma dole ci sa sai me sai mun ji so in mutum yayi ya ji ya yi istima'i ne ba idan ya yi sima'i ba idan ya so ya ji ba ya ji dole sai ya ji ba kana sallah anan wani kun ya wucewa ya karanta ayatul sujud dole zaka ji inda ya daga murya kana so ko baka so amma ba kai ne maka ji ba eh wannan babu ruwanka da shi idan da yana karanta malam yana gab da zuwa shi wato kama san da shi kenan ta ina ka da shi mu rabi mai gane rayu ka ci gaba sallar ka kuna haka nan kai tafi wani waje an gane hmm. ina ya ce man kara sura min al'azar min fin nawafil yajibu an yi su da fi da wajibi ne ya su sujada wa kaza in kara a gairu huwa huwa ya Haka hakanan idan waninsa ya karanta shi kuma yana istima'i yana so ya ji hmm. ya nemi jin da kanshi to idan ya je sujadar kuma ya zai ya ce sun mai yan hadu sannan sai kuma ya taso wa ya kara'u ma ta kallafa minha eh sai kuma ya karanta abin da ya saura na ita me na ita wannan surar tunda yawanci in ba suratul iqra ba ita kadai ce wurin su da yake zuwa a ƙarshen ƙarshen ayar amma su suna zuwa a tsakiyar sura ne wayarka sannan sai mi sai ruku wato kana sallar nafila ka zo daidai ka karanta suratul azaim alif lamin sajada ka zo daidai inda za su sujadar sai ka tsaya kai mi ka tafi kai sujadar ka ta wajibi sannan sai ka dago sai ka kammala wannan surar sannan kuma sai ka mi ka tafi ruku babu laifi wannan ziyadatu sujada dan a cikin sallar nafila bai cutar da mi bai cutar da ingancin sallar ka wa in kana sujudu fi akirha amma idan sujadar ta azayin a ƙarshen ita sura ne fa kamar ikra to anan yustahabbu lahu qira'atul hamd an so mishi ya karanta ko mustabi ne in ya dago me ya karanta alhamdu dan me liyar ka an qira'atin dan ya zamanto daga me yayi ruku'u ne bayan ya kammala qira'a saboda idan ya gama karanta ta ya je karshen sura da. Madama ya kare sura kuma a anan da take kaga a ƙa'ida wani abin da ke sosai a ka'ida in ba ayar ba don ayar sujada ba ce ba yanzu me zai yi ruku tun da zuwa ƙarshen sura amma ba da kuma yi ruku sai ya je me ya yi sujada wannan wajibin idan ya je wannan sujada wajibin kuma idan ya dago ka'ida kafin a tafi ruku mai ake yi kira shi kuma yanzu kurin yana dagowa sai mai zai ƙara tafiya ruku ne ba tare da me da kira'a ba ce to don ya zamanto tafiya shi zuwa ga ruku'u bayan karatu ne sai aka ce to kuma mustahabbi ne in a irin ikra ne bayan ya dago kai tafi ruku'un mubasharatan ya ƙara maimaita alhamdu sai tafi mai sannan sai ya tafi ruku'unsa ne samati said me ce fi akirha ce misal suratul ikra ita kadai shi da ina jin su da take zuwa a ƙarshen ta ce a ƙira'atul hamd ai maratan thaniya wato ya ƙara karanta alhamdu karo na biyu saboda mai li'annahu in kama an sujudu waqifan domin in ya dago daga sujjada ya miƙe tsaye wa raka'a biduni qira'a ya je kuma yayi ruku'u ba tare da yayi qira'a ba lam yakun ma'alufan ya zama to gairu mu'tad ba abin da aka saba ba kenan ba a saba a tafi ruku'u ba a karatu ba abin da aka saba shine ana gama karatu a yi mi a ruku'u shi kuma zai tafi ruku'u babu karatu wato daga wani aiki wanda ba kira'a ba ya tafi ruku'u shine sujada wani ya zama tuma gayar ma'aluf gairu ma'utad ba haka aka sani ba to gudun wannan dan yayi mu'tad abin da aka sani na tafiya ruku'u bayan karatu sai an ce to ya ƙara maimaita alhamdu marratan thaniya yustahab lahu Wa as-sabi'a mas'ala ta bakwai al-mu'awwadhatan min al-qur'an falaki da nasi suna daga cikin mai alkur'ani wa ya juzu an ya kara bihi ma fi salat sannan ya halatta mutum ya karanta su a cikin sallah farduha wa nafluha sallar ta farilla ce ko ku sallah ce ta nafila duka ya halatta ka karanta mai kula uzu bi rabil falaki ko kula uzu bi rabin nas saboda akwai sun shiga nan kan ba qur'ani bane kamar a cikin ahlul kilaf mai sai da ke cewa al mu'awwazatani huma surata kuma surata amin irabin wannan kuma surata mai irabin shi bakar surata manura kuma surata duka kuma surata kuma wannan kama الصورة التابعة كبر إنا مبتدا شي المعوذتان هما ما معلش ما أنا أبو بكر لا تشتبه مين تعريف الكبر الكبر لازم أن يكون اسم الخبر اسم وما دمير ايه دمير صحيح ايوه سنه شبكه تبع ايه رابن سمكه تبع على البركه كمان وايو ايوه واي أيوة، بسن هو دمير بني با <laughs> هارونا نعم je tubar ba ku sata amsa <laughs> eh. za ku gane idan na ce hiya suratun ya irabin zai zama huma zai zama mubtada ne la hiya suratun ba huma ba eh hiya zai zama ya sunan eh, eh, hiya mubtada ne suratun shi zama khabaruha eh ta ashirin suka faɗa yanzu duka ni irabin su mubtada mai ce ce kabar menene shine irabin mubtada maf'ul هي وكنا دواء أه. اسم اسم يعني هي اسم هي تفسير هي منين اسم haza damirul munfasil mabni ala alfata sai zama tumi هي سورة مبتلى كبرني نعم تو هما سورتا جاي انا اشكال هيك تفضل هارونا هما سورتا يا زلمة يعني هما زي زلمة تسهل يعني هما يعني ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع المبتدا يعني ش... إيه. نعم وعلامة رفعه وعلامة يعني إيه هما يعني ضمير منفصل مبني على السكون مه. fi mahallin raf'il mubtada mhm. shi surata fi mahallin raf'il mubtada wa alamatu raf'ihi yani mubtada ba marfu'i bace ba ina alamar raf'i din take yani amma nan ga mabniyun ne saboda huma shi wannan mimun nan eh, alif ya dauri da mimun nan so ya zama mabniyun ala sukun hmm. fi mahallin raf'il mubtada ne ka gangaro kuma ka tintibi to huma nan zai zama علامة ألف ألف لأنه مثنى المثنى ترفع بالألف تنصب بالواو تنصب وتجر بالياء جيد أها من فتو سورة سورة خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى مثنى والنون عوض عن التنوين اسمه جيد جيد جيد جيد hasantu hasantu barakallah me sai da ke cewa ya ce huma surata su ma'awazata ɗin nan falak da nasi surori ne guda biyu su ne kula a bi birabin falak wa kula a bi birabin nas me yasa ake ce musu ma'awazatan yace miyata, an ambace su al maawazatain da mu'awwazatain li'anna sulallah, saboda manzo sallallahu alaihi wa alaihi sallama awwaza bihima ya nemi tsari da su alhasnain na ga imam hassan da imam hussein na marada lokacin da imam hassan da imam hussein suka yi rashin wata rashin lafiya ya yi neman musu tsari da wannan surodin daga nan aka samu su ma'awazatai saboda da Allah ya nemi imam hassan da imam hussein tsari da su wa'annan surodin wa fil masalik ya zo a cikin masalik wa khalafa fi kaunihi ma min alquran shawaz minal ama wasu daga cikin ahalul kilaf ahalul suna shizuz kaɗan ɗinsu sun mi sun saba akan cewa ba ma alkur'ani ba ne ba ba ma alkur'ani ba ne ba ban san inda sai da ce masu shizuz ba duk da ruwa tana cikin bukari sai mu tashi alwajibul khamis arruku صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد